العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم yau وبعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta ashirin ga watan zulqada alif da dari hudu da talatin da hudu wacce ta yi daidai da ashirin da biyar ga watan septemba shekara ta dubu biyu da goma sha uku a cikin cigaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to akwai a baya can wasu karatuttuka da suka dan bace waɗanda su ne muke so yau insha Allah za mu yi su a cikin kasusuwa na malam ya nemi a maimaita su a cikin babul atf wato atfun nasq ah, baiti na 547 ba'dan bi hatta ko yawa har zuwa ina ne kace zuwa وربما عقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس منفذة to insha'allahu kamar kullum yadda aka saba zan karanto sai a karanta بعضا بحتى تعطف على كل ولا بعضا بحتى تعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا يكون إلا غاية الذي تلا وأم بها عطف إثر همز التسوية وأم همز تسوية أم همزة عن لفظ أي مغنية أو همزة عن لفظ أي مغنية وربما أسقطت الهمزة إن وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن كان خف المعنى بحصها قم وبانقطاع وبمعنى بل وفتس وبانقطاع وبمعنى بل وفتس إن تك مما قيدت به خلت إن تك مما قيدت به خلت خير أبح قسم وأبهمي خير أبح قسم بأوهمي خير أبيع قسم بأو وأبهمي خير أبيع قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي وربما آقبت الواو إذا وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس منفذة لم يلفظ النطق للبس منفذة توب أجن بايا ما لن يعمل بياني أكان العطف يا رب جدا دابيو أقوى عطف البيان أقوى عطف النسك عطف البيان هو بمثابة أن تكون الجملة الثانية مبينة للجملة الأولى وتشين يزمن جملة تبيو تنا بيان جملة تفرقه وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا سنكم النبي هود alaihi salatu wassalam yana ce da mutanensa wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun menene wannan abu da ya ba amaddakum bi an'amin wa bani kaga wannan shi ake shi atful bayan ya zo yayi bayanin abin da aka basu sannan Allah ne subhanahu wa ta'ala yudabbiru al-amr yufassilu al-ayat la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinu kaga tafsil huwa tadbir shine atful bayan to amma mu gabar da ta kubuce mana shine atful nasak wato al'atfu bil huruf misali kace kaman kace jaa zaidun wa muhammadun ra'aitu zaidan wa muhammadan marartu bi zaidin wa muhammadin wannan shine afun nasak wato al'afu bil huruf to malam ya zayyano hurufai da yawa irin su au su bal su waw duk suna cikin huruful atf to yanzu yana so ya mana magana akan al'afu bi hatta ana iya yin atfu bi hatta lakin bi shartai da sharda guda biyu an takuna an yakuna ma ba'daha ghayatan lima qablaha ma'ana abin da zai biyo baya ya kasance makura a cikin abin da ya gabata sannan an yakuna ma ba'daha juz'an mimma qablaha abinda zai biyo bayan na har yanzu ya kasance wani bangare ne daga cikin wancan na farko misali kamar ka ce ja'an nasu hatta ra'isu kaga a ra'is juz'un minan nas sannan kuma makura dai makura shine dai shugaba to shi ma ya mun fahimta ra'aitu samakata hatta ra'saha mun fahimta na ciki min har kai ma na cinye matan nasu hatta al'ambiya'u kaga al'ambiya juz'un minan nas sannan kuma ghaya liman qablahu to wannan shine sharadin al'afu bi hatta kaga yace salamun hiya dukkaninta ita aminci ce ita wace ce laila hatta matla'il fajr li'anna al-fajr juz'un min al-layl ko ba haka bane yawa to don haka nan al-atfu bi hatta ana yin atfi da ita amma labudda an yajtami'a fiha shartan dole a samu sharda guda biyu an yakuna ma ba'daha juz'a juz'an lima qablaha wa an yakuna ghaya shine malace ba'dan bi hatta tif wato kai atfi da hatta amma da sharaɗin abin da za ka yi wa nan ya kasance wani ɓangare ne daga cikin abin da ya gabata ala kullin akan koma wani irin yanayi ne to kai atfi amma fa da sharaɗin an ya kuna al-ma'tuf juz'an min al-ma'tuf alai shi wannan na biyu din baya zamowa illa ko kuma shi na farkon nan ba zai zamo ba illa zoya ladhi tala Fashe yana kasancewa makura ne ga wannan da ya biye masa duk dai sharaf cikin mutane akwai wanda ya na annabawa duk abinda za ka ci na kifi misali ai daga kaya ke fara to ka cinye ƙurmus hakan ma hmm. to shi abinda zai biyo din nan ya kasance gaya makura ne iyaka kenan daga shi ba wani hmm. an kai ƙarshe mun fahimta kuma lai to yanzu sai malam zai fara magana kan abinda da ake cewa hamza taswiya hamzatu taswiya ita ce hamzar da take zuwa bayan sawa sawa'un alaina a am sabarna na min mahis sawa'un alaina a wannan hamzatu dinnan ka san ita tafi shahara da hamzatu listifam to anan sai a ce ta hamzatu taswiya limaji'iha ba'da sawa isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum mun fahimci wannan sawa'un alayka ajalasta amin saraft daidai ne ko ka zauna ko ka tafi kaga to wannan yake da hamza a taswiya saboda ta zo bayan sawa to idan am ta biyo ta idan am ta zo sawa'un alaina a jazi'na am sabarna wannan am din ana kiranta munqati'a muttasila am al ita ce a cikin balaga ai kiranta mu'adil mu'adil in ta zo bayan taswiya mun fahimta to sannan kuma wato takan iya zuwa ita hamza din bayan ayyu wanda ake kiranta ayyu mughniya wato ayyu da take tsayawa a madadin ita hamza din misali kamar ka ce a zaidun ja'a am amru bi ma'ana ayyun min huma muna fahimta to wannan ana kiranta hamza al-mughniya an sawa ita ta tsaya a madadin sawa din don haka sai ka zo ka ce a zaidun ja'a am don haka am hamza a nan sai mu ce da ta wato abin nan am din nan sai mu ce da ta am al-mughniya allati ahnat an ayi don kamata ka ce ayyun min huma ja'a da amma sai baka ba sai ka ce a zaidun ja'a am amru to wannan am din ana kiranta am al maghniya amma wancan da take tsayuwa bayan taswiya ana kiranta muka ce hamza a am al muttasila mun fahimta to shine malai shi wa am biha atif ithra hamzi taswiya am كي أطفي دا إتا بايا همزة التصويع كي نسيك كي نتا أمي تجي المتصلة سواء علينا أجزعنا أم صبرنا كذا أعطفتي أما سيمكرات أنا واتو أم المتصلة أم همزة عن لفظ عين مغنيه ko kuma ka yi atafi da ita am'in amma ya kasance ta zo bayan hamza al-mugniya an ai ta zo bayan hamza allati agnat an ayi ke kaulika a zaidun ja'a am amru bi ma'ana ayyun min huma ja'a to am din nan a wurin ita ma kana iya atafi da ita in ta zo bayan wancan hamza ɗin da ta tsaya a madadin ayyu muna fahimta malamai to ita hamza ɗin nan da ake magana wancan ta farko an ce da ita Hamza taswiya ko wannan ita an ce hamza al-mughniya wace ta wadatar da ga ayyu to wani zubin ma kai in an aminta kana iya katse ta ma idan aka aminta ba lalle ne sai ka ambato hamza din ba mai hikima yana cewa la'amruka ma adiri wa in kuntu dariyan la'amruka ma adri wa in kuntu dariyan bi sab'in jamra bi thamani a da kyau لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثماني كذا أنا همزة أما كاسئتا لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بمعنى أبسبع رمينا الجمرة أم بثمان أما سيكاقي إيه همزة أولين sai ce bi sab'in ramaina aljamra an bi samain kina a shida wannan zamu fahimci ana iya katse wato hamza din nan matukar an aminta da labs an fahimci wannan yawa to shine ibnu malik ke cewa wa rubbama tayu usqitatil hamzatu in ana iya katsa hamza a cire ta yaushe in kana khafal ma'na bi hafiha umin in ya zama na boyuwar ma'ana da share ta an aminta ma'ana in nan ba zai boye ba in an share ta to babu laifi malam ka share ta ka kama gabanka <laughs> mun fahimci wannan kamar ka ce ne la adri jita amla la adri jita amla bi ma'ana a amla amma kaga da yake jumlar ta istiqama ta daidaitu to shikenan wa rubbama usqitatil hamzatu in kana khafa al ma'na bi hasfiha ummin in an aminta da katsi ta to kenan babu sauran magana kana ya share matukar ba zai kawo mana wato cuɗanya cikin jumla ba ko ko ainihin magana muna fahimta to kun ga am ya mana magana na hamzatu taswiya sai zai magana akan hamza al-mughniya sannan sai ce akwai wata abu da ake cewa am al-muttasila allati taqa'u ba'da am ba'da hamza at-taswiya am hamza al-mughniya to har yanzu kuma akwai am da ake kiranta munqati'a am al-munqati'a ko kuma am lil idrab allati takunu bi ma'ana bal akwai ta misalin am al munqati'a kaman kace hal jaa zaidun am la shin zaidu yazo ko ko a'a to wannan am ana kiranta munqati'a hal jaa zaidun am la hal jaa zaidun bal la bi ma'ana lam ya'ti ita galibi takan zo ne bayan hal amma in kaga ta zo bayan hamzatu taswiya to kira ta kai tsaye yani muttasila misalin am almunqati'a wacce take bi ma'ana al idrab na juyawar magana Allah sun kalla cewa tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara can cikin sajda tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara am anan ana kiranta munqati'a bi ma'ana bal yaquluna iftara a'a ai cewa suke dama ya ma kirkire abin don haka anan am sai ka ce munqati'a lil idrab ka tsatsace daga maganar da ta gabata don sunan tabbacin ƙuranin nan tanzilun eh, min rabbil alami amma kuma bal qalu iftara mun fahimci wannan yawa shine malaki cewa wa bin qita'in am tana iya kasancewa al-munqati'a ita ce wacce ko dai ta zo bayan hal ko kuma ya zanto يعني ليست هناك صلة فيما قبلها مع ما بعدها با ونسلة فيما قبلها مع ما بعدها تسيز منقطعة وبمعنى بل وفت كما تكنزو تتشكى دمعنا بل وفت من كلمة وفة أما ديكي تهدو دا ألف أولا سيأتي وفت دما كنسا إذا كان الفعل إذا كان الفعل ناقصا واتصل واتصل بتاء التأنيث الساكنة كنا تو حذفت الهمزة سأتي وفت رمت قضت إن كتاشي ربك فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة منع من ظهورها التعذر منا فهمت؟ in taku mimma qayyidat bihi khalat wato takan kasance bi ma'ana bal fatufidu al-idrab yaushe idan ta kasance daga abin da aka yi mata da baibayi ta tsaretu daga gare shi ma'ana ba ta zo bayan hamzatu taswiya ba ba ta zo bayan hamzal mughniya ba to khalas kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda su ne in sun zo za mu iya cewa da an mece ce muttasila to duk waɗannan abubuwa ba mu same su da ba ta tsare tu daga waɗannan da baibai don haka kai tsaye sai mu kira ta am al munqati'a ko ko am lil idrab wani mai kima ce madha tara fi iyalin qad barimtu bihim lam usi iddatahum illa bi addadi كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي بمعنى مو ببيت دكيو ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحصي عدتهم إلا بعدادي كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية كانوا ثمانين bal zadu samaniyata don haka am ana lil idrak laula raja'uka qad qattaltu auladi mun fahimci wannan don haka takan zo lil inqita lil sannan bi ma'ana al domin abinda da ke gabanin can ba shi da alaka da nana don haka sai ce ta am al munqati'a shi sama nake cewa wa bin qita'in wa bi ma'na bal wafat in taku in ta zamo ita am ɗin mimma da bihi daga abin da aka yi mata da baibayi da shi khalat ta tsaraitu duk sharuɗan da muka tattara nan ba mu same ta da shi ba khalat sai mu kira ta munqati'a sai mu shirya da tufidul idrab aw din nan yani qad tufidu takhir ko ibaha ko kuma wato taqsim ko ibham يعني كان اي بعد تاخير دعوه نعم كما كتشي خذ مني دينارا او درهما كاكا تاخيرني نعم. نعم كذا يقول لك انشي ديناري او لنكوك انشي منيني زرامي تاخير زرني او زر استاذ يحيى تاخير اني كنت زوكا زو تعالى in wurin shi kake zo ma'assalama sannan kuma qartufidul ibaha kaman ka ce jalis khamisan aw yahya yani mubah ko dai ka zauna da khamis ko kuma ka zauna da yahya to amma alfarq bayna at-takhyir wal ibaha fi at-takhyir la yajuzu laka illa akhdhu al-amri wahidan faqat abu ɗaya kawai za ka dauka in wuri na ka zo ba za ka wuri mana in wurin shi za ka zo ba za ka zo wuri na ba amma ibaha yubahu laka al-jam'u bayna al'amurai, ya yani kana iya zuwa wuri na sannan ka je wurin sa shi? sannan au nan nan tufi da taksim, don haka au sai ka ji an ce a farko a ce au ta takhiriyya a biyu sai a ce au ibahiyya na ukun da zama ambato sai a ce taqsimiyya kamar ka ce alkalima salasatu anwa ismun au fi'lun au harfun wannan au sai a ce da mun fahimta au ibhamiyya ko kuma tufidul ibham in ya zamana tsakaninka da abun ka san gaskiya abu ka kace ah, a zaidun ja'a aw amr yani kaman kai ka san abin ka san waye ya zo amma kana so ka kai ibhamin abin a wurin wanda kake magana da shi shine kaman wa inna au iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin Allah to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya san dama shine yake kan gaskiya amma dai ya musu abin lil'ibham ibham sai cewa ina au iyakum wani mu dai yana kan gaskiya amma ni ba zan ce ni Shi ne ibham mun fahimci wannan sannan qad shak yani tashkik sai a ce au tashkikiyya ne misali kamar in har da gasken kana shakka a ja'a am amr shin azaidun ja'a aw amr zaidu ne yazo ko ko amr in kai dai ka san an zo amma kana shakkun waye yazo baka tantance ba to wannan sai ce da ta am tashkikiyya ko tashakkukiyya amma in ka san abin da gaske kana so ka cuda mai sai a ce ibhamiyya mu mai wannan sannan aro a harwa yau kuma au din nan Eh, ta kunu bi ma'anar waw aw dinnan tana iya kasancewa bi ma'anar waw eh na tafi. eh tana iya kasancewa bi ma'anar waw kaman ka ce ja'a zaidun aw amr ja'a zaidun aw am bi ma'ana ja'a zaidun wa am in kai lam tulid bi zalika al-istifham شين ما هيك ما جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري جاء الخلافة أو بمعنى وقد كانت له قدرا جاء الخلافة وقد كانت له قدرا أما سيكاو أو بمعنى الواو سيجاء الخلافة أو كانت له قدرا kama ata rabbahu musa ala qadari kaga au ana bi ma'ana alwa muna fahimta to irin waɗannan da yawa zaka samu a cikin abin ga yani al-huruf yatadakhalu ba'daha ba'dha wannan zai bi ma'ana wannan wance zai bi ma'ana wannan haka zaka ta gani to in baka san abin ba sai ya rude maka to shi na na'am na'am ai ai alqarina qarina siyakin magana shi zai nuna shin wannan shakku yake koko a'a kokari yake cuɗanya mawa misali kamar ka ce alfa'il al'asu fil fa'il an yakuna madha marfu'an aw mansuban yani kana so ka ci ba. yawon shine au ibhamiyya yayi eh, kai ka san yani amma kana so ka ga kwakwalen yaran yaya marfu'an au mansuban eh to ka gani ka ci ya musu kamar yadda nake magana muna primary ba wani aboki na yana nan <laughs> aka zo eh, shi malam kulle na karanta da mai ce Allah daya Allah ya ce mu ce ɗaya ne sai aka zo imtihan tun da yake kaga yara ne ba rubutu zamu ba aka gane gashi sai shi aka ce da shi kai Allah nawa ne ya ce ɗaya ne sai ce ka duba sama da ƙasa da mu da kowa ka ce Allah ɗaya sai ce ai na manta biyu ne <laughs> ya zambilla sai ya zo kana ce kai Allah nawa ne ya ce ɗaya ne da ya ce na ce eh haka kai kake ce mana aji eh. <laughs> wato in ma dai ya zama dai kai ka kai mana <laughs> to shi ne ibam na ya sadna au bi ma'ana alwaw yujat. eh yujat in ka koma hashatu sabban abun yayi nisa ne kwarai amma in ka koma hashatu sabban zaka same shi kwarai da gaske akwai su da yawa ƙwarai yujet ka koma shi ta sabban ko jami'ar durus za ka same shi na na eh haka na'am eh la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تهدير رقم تخيرية نعم طيب سمالة خير يعني كي أنفاني دعو بمعنى التخيير أبح ka yi amfani da au bi ma'anar ibaha qasim ka yi amfani da au bi ma'anar taqsim duk dai bi au din nan wa abhimi sannan ka yi amfani da ita a matsayin ibha washkuk ka yi amfani da ita bi ma'anar shak wa idrabun ka yi amfani da ita bi ma'anar idrab biha da ita wace ce au din nan aidan kuma har wa yau numi an jingina nusi nusiba an jingina wannan zuwa ga ga haka ne khayyir abih qasim bi awwa abihimi duka yawa to da ita din nan nusiba ilaiha kullu hadhihi al-istimalat duk waɗannan amfanin gaba ɗaya an jingina mata kai da shi muna fahimta وربما عاقبت الواو إذا ta iya yiwuwa au ɗin nan tana iya bibiyan wawun bi ma'ana ta zo bi lam yulfi idan ma'abucin furuci bai samu ba alfa ya samu wa alfa ya ha? ladal ladalba idan lam yulfi in ma abucin furuci bai samu ba manfadan mashiga li labzin ga cudanyewa ba idan cudanyewa bai samu wata mashiga ba a halin da shi mai magana zai yi amfani da au bi ma'anal waw ya zama na cudanyewa bai samu kafa ba to malam dan me zamu ce da kai ba za ka yi amfani da ita ba amma a lokacin da cuɗanyewa zai samu mashiga ne ka rikirkita da barbaro ko hankalin mai magana sai mu ce to aje wannan saboda maganganun naka ba za mu iya gane ba amma in cuɗanyewa bai samu mashiga ba babu abin da zai za a ce maka bai halatta ba muna fahimta to wannan shine cika malam yara eh نعم مثل قوله تعالى نعم قالوا كونوا هودا او نصارى او هنا من اي قسم تكون من هذه وقالوا كونوا هودا او نصارى يعني تخير نعم, نعم. نخيركم إن شئتم كونوا هودا ونخيركم إن شئتم كونوا نصارى كما قد تكون إباحية يعني يباح لكم إن شئتم أن تكونوا هودا يباح لكم إن شئتم أن تكونوا نصارى أما الاستعمال هنا بمعنى التخيير اليق نعم عند التشكيك أستاذ كما بينت نعم هذا يدل على عدم المتكلم يشك عن الشيئين بين الشيئين نعم ويستوضح يعني يست يستبين ينا سن أمس بيان shi ya san wato kaman eh, hamzatu ta'ayin ne ai kaga hamzatu taswiya nan a can balaga suna kanta hamzatu ta'ayin at-ta'ayiniya azaidun jaa am amru ka fahimta nan suna kiranta hamza mughniya amma can hamza ta ainiya bi ma'ana ana son ka ayyana wane ne cikinsu ya zo. yawa to da haka in shi ku haƙan, to yastawdih kana neman bayani ne bayanin za mu shi annaka anta tastar bi shay'in wa au muke magana au a bayan nan amma a wancan da muka yi magana ita ce ai duka biyu mun yi magana akwai am muttasila akwai am munqati'a ita ce muka fara magana amma wannan na baya muna magana ne akan au to au din ne ita ce ai takunu litashkik khayr abih qasim bi aw wa abhimi wa idrab biha aidan nome kaga duka au’in nan kana yin fanda ita zaidun ja'a au amr yani tashkik in kuma ka san wanda ya zon ya zama ibham na na'am hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya ba'du ayati rabbik duka nan yani taksimiyya ce domin sun kasa abin ko dai mala'iku su zo ko dai mai yake da suna ayoyi su zo ko dai taksimiyya ce hal yanzuruna illa an tatiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya ba'du ayati rabbik to yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabli ne ko min qablu aw kasabat fi imaniha khaira wani babu shan kuma <laughs> ya to kira ita aw din ce eh a'a hamza ce littasuya ba an ba hamza ce hamzatu taswiya ita kuma bi sharti an taka a bada sawa sawa'un alaina a jazi'na am sabarna sai ce da ta hamzar taswiya eh amma an bince ce wacce ta tsaye bayan da ita ce muttasila eh na to mun zo da shaddal arf ne koko wannan ya wadace mu amma kowa ya zo da shi <laughs> to allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka amma wancan karatun na ma ina ne muka kwana